Ƙungiyar al'ummar Birom da ke faɗin jihar Filato ta yi kira wa gwamnatocin tarayya da ta jiha da su ɗau matakan gaggawa wajen dakatar da kashe-kashe da ake yi wa jama'a a wasu sassan jihar. A taron manema labarai da ƙungiyar al'ummar Birom ta kira ta bayyana watan Mayun wannan shekara a matsayin bakar wata da aka kashe al'ummarta da dama yayin da mutane fiye da dubu talatin da uku suka ƙaurace wa muhallansu suke gudun hijira. Barista Gyangzi ne mai ba kungiyar shawara a harkokin shari'a ya mun ƙarin bayani kan dalilin na kiran 'yan jarida. Kisa-kise da dama baran ma iya lissafa mutanen da aka kashe ba. Amma damu mu ne gwamnati ta Plateau State in aka fito sai a ce ana zaman lafiya. Meanwhile mutane suna ta mutuwa. Sai yasa muka fito yanzu nan mu kira gwamnatin tarayya mu sake tunashe gwamnatin ta jiya plateau state su haɗa hannu a tara jami'an tsaro don su shigo su taimaka a tsayar da wadan eh, kisa-kisan da yake tayin nan. Ita ma shugabar kungiyar matan Birom Ngo Florence Dachalom ta ce a yanzu haka damuna ta kankama amma jama'ar su da dama ba sa iya zuwa gona. An kai hari a ƙauyuka daban-daban a ƙasan Birom ya kai so bakwai kenan. cikin wannan wata kaɗai an kowanne da aka je sai an sami mutane an karkashe a gaskiya ba mu taɓa tashi mu je wani wuri mu yaƙi kowa ba sojojin nan sukan zauna su bari yi mana ɓarnan kowace iri idan wani ya kai hari ko da birom ne ya kai hari a kama shi a hukumta shi roƙonmu shine akwai kwamitin da ta taɓa zauna da shigowar wannan gwamnati an ba da recommendations a ciki an ce a mamayar da kowa inda ya fito a gigina musu gidajensu ana hakan a da tsaro. A bangare guda kuwa shugaban kungiyar Mete Allah a jihar Plateau Muhammad Nura Abdullahi ya musanta cewa Fulani ne ke gudanar da kashe-kashen. A kwanan nan abubuwan da suke faruwa musamman a gefen Mangu da Jos East da Jos South da Riyom Barikin Ladi abubuwa ne miyagu. saboda sun je ɗauko shanu nan da nan muka gaya wa hukuma soja suka tafi suka kwace shanu da wace gari suka zo suka ini kaiwa fulani hari ban yanzu suke cewa wai mu ne muke kashe-kashe babu wani tumbisan guda ɗaya da aka samu gawan shi. Kakakin rundunar tsaron STF a jihar Plateau Manjo Adam Umar ya ce rundunar su na iya ƙoƙarin maido da zaman lafiya a jihar. Duk abin da ka zo ka nuna cewa kai fa aiki za ka yi babu wani ka ce wannan naka ne wannan naka ne a'a to sai ki ga wani kuma shi yana ganin kamar baka masa adalci ba muna iya kokarin mu masha Allah Allah zai taimake mu gwamnan jihar Plateau Simon Lalong ya ce gwamnati ta sa tsauraran matakan bankaɗo miyagu a tsakanin al'umma gwamnati za ta dan taimaka a gini wanda an kone gidaje an kone gidajen su amma kafin a yi haka dole sai an zage zaga wuraren nan domin waɗanda suna wannan munafurcin dole a bincike a same su tukun kuma duk kayan yakin da aka tara wuraren gwamnati za ta kwakwashe su duka domin duk wanda ya koma gidansa ya yi barci ce in kana da kayan yaki ka aje saboda irin wannan masifa ka fidda shi in ka bamu zamu mayar maka da kuɗi zamu baka kuɗi domin ko kaki ko kaso matakan da aka sa kasa za a tona asirin ka Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Najeriya